Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na yammacin yau Laraba. Shida ga watan Satumba na shekarar 2023 da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ta farko ga kanin labaran. Yau laraba ne kotun ɗaukaka kararrakin zaɓe a Najeriya take yanke hukunci kan ko nasarar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaɓen watan Fabrairu ta halatta. yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa ke ba wata ziyarar da ba a sanar ba rahotanni na cewa akalla mutane goma sha shida suka mutu wasu da dama suka jikkata bayan rasha ta yi lugudan wuta a gabashin ukraine adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya da ya afka a sassan kasashen girka da turkiya da bulgaria ya karu zuwa sha ɗaya a yau laraba to kanan labaran kenan aka saurara a bangaren rahotanni kuma kamar yadda mai yiwuwa wa'yan sunku suka ji yayin da ake zaman kotun wato sauraron ɗaukaka kararrakin zaɓe a najeriya inda ake dakon hukunci akan sahihancin zaben da ya tabbatar da nasarar shugaba bola ahmed tinubu in ka ce an yi magudi to ina hujjojinka na cewa an yi magudi din to ba a samu ko guda ɗaya ba sannan za a ji cewa an gano wani sojan faransa ɗauke da kayan sojojin burkina faso a nijar ko yaya 'yan ƙasar ke kallon wannan al'amari shaida ce ta a ƙara binciken duk wani al'amari wanda ba a yarda da shi ba a ƙasanmu in ma na faransa in ma na wasu sauran ƙasashe makiya. to muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin bayan nan kuma za mu kawo muku shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana amma fa duk waɗannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ga kuma labaran duniyar. Yau laraba ne kotun ɗaukaka kararrakin zaɓe a Najeriya take yanku hukunci kan ko nasarar da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya samu a zaɓen watan Fabrairu ta halatta. Wani muhimmin hukuncin da aka daɗe ana jira da ya jefa ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar Afirka cikin taraddudi. Jam'iyyun adawa sun ƙalubalanci sakamakon zaɓen. inda suka yi ikirarin cewa tinubu wanda yanzu yake kan mulki tsawon kwanaki ɗari ɗaya bai cancanci tsayawa takarar ba saboda bai da cikakkun takardun karatu na babbar makaranta ko jami'a da ake bukata da kuma sauran abubuwa an tsaurara matakan tsaro a abuja babban birnin najeriya inda alkalai biyar na kotun ɗaukaka ƙara suke gabatar da hukuncinsu a ƙarƙashin doka kotun na da ikon tabbatar da nasarar zaɓen tinubu ko ayyana wani a zaman wanda ya lashe zaben ko soke zaben ko kuma ba da umarnin sake sabon zaɓe to sai dai ana iya ɗaukaka ƙara kan hukuncin nasu a kotun kolin najeriya bangaren adawa sun nuna alamun yin zanga-zanga idan hukuncin kotun ya goyi bayan tinubu idan kuma aka soke zaben na watan fabrairu zai kasance hukunci irinsa na farko a tarihin najeriya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa kiev a wata ziyarar da ba a sanar ba wadda ita ce ziyararsa ta hudu a ukraine tun sa'ad da rasha ta kai mata mamaya a watan fabrairun shekara ta 2022 ana sa ran blinken zai gana da minista harkokin wajen ukraine dimitro kuleba da prime minister denis hal da kuma shugaba volodymyr zelensky domin jin ta bakin su dangane da bukatun da suke da su na mai da martanin hare-hare kan rasha da kuma hunturu mai zuwa blinken ya faɗa gabanin tattaunawar ta yau laraba cewa muna ganin ci gaban da ake samu muna son tabbatar da cewa ukraine ta sami duk abin da take bukata domin kai hare-hare da kuma abin da take bukata na dogon zango domin tabbatar da karfin jajircewa da tsaro ta yadda a nan gaba irin wannan ta'annati bai sake aukuwa ba akwai kuma yiwuwar blinken ya ba da sanarwar wani sabon shirin tallafin amurka da ya kai sama da dala biliyan daya kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya shaida wa manema labarai a halin da ake ciki kuma akalla mutane goma sha shida ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata a yau laraba bayan da rasha ta yi lugudan wuta kan wata kasuwa a wani birni a gabashin ukraine in ji jami'ai mummunan harin da ya zo ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yake ziyara a kiev kuma ana sa ran zai sanar da ba da tallafin sama da dala amurka biliyan ɗaya na gudunmuwa wakilan kamfanin dillancin labarai na associated press da ke wurin da aka kai harin sun ga gawarwakin da aka lullube a kasa. da kuma wani wato da kuma jami'an agajin gaggawa suna kashe gobara a rumfunan kasuwa da motocin da kusa da suka kone prime minister dennis michael ya ce an kashe akalla mutane 16 inda akalla mutane 28 kuma suka sami raunuka a cewar ministan cikin gida ma'aikatan agajin gaggawa sun kashe gobarar da ta lalata rumfuna kusan talatin a kasuwar inji klemenko ma'aikatan sun yi ta binciken baraguzan ginin domin gano ko na farar hula da suka makale to nan ba da jimawa murtala zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma yanzu bar mu leƙa taskar rahotanninmu kamar yadda muka ambato a farkon shirin a yau laraba ne ake fatan kotun sauraron kararrakin zaɓe na najeriya za ta yanke hukunci a kan zaben shugaban ƙasar na bana wanda wasu jam'iyyu suke kalubalantar sahihancinsa da wasu ƙorafe-ƙorafe wakiliyar muryar amurka halima abdulrauf a cikin tattaunawar da na yi da ita ta wayar taho ta sayar da mu irin halin da ake ciki a zaman kotun a yau wani hali ake ciki a yanzu a yanzu dai kotu na ana ci gaba da zama kuma an tsayar da wasu matsaya kamar yin watsi da karar da jam'iyyar allied people's movement ta yi na kalubalantar zaman shugaban kasa na tinubu na biyu kuma batun cewa mataimakin shugaban kasa kashim shattima bai cancanta ya zama mataimakin shugaban kasa ba tun da yana da irin nomination ake cewa an mika sunayen shi sau biyu a lokacin yana neman takarar sanata kuma ga gashi an ayyana shi a matsayin wanda zai zama mataimakin dan takarar shugaban kasa mhm. an yi watsi da wannan batun cewa shi tinubu um, akwai takaddun bogi da kuma batun cewa yana safarar miyagun kwayoyi duk an yi watsi da su ita kuma jam'iyyar leba da ta ce ita ma tana kalubalantar eh, nasarar a kan cewa an yi maguɗi a rumfunan zaɓe dubu ɗari da saba'in da shida aka ce babu hujja ko ɗaya in ka ce an yi maguɗi to ina hujjojinka na cewa an yi magudi ɗin to ba a samu ko guda ɗaya ba kuma ka an yi maguɗi ga ƙuri'un da aka samu to ina asalin ƙuri'un da ka ce ko kun samu an yanke naku an ba wa tinubu da dai sauransu to abin da ake ciki kenan dai yanzu dai an ana kan na leba an kusa karasawa amma an daga an ambaci pdp dan kaɗan mhm. a yanzu wa yanzu kin san mataki mataki ne an fara ne da jam'iyya ta allied people's movement mhm. sai aka zo kan leba ma jam'iyyar leba ma yanzu kawai maganar a ayyana ne kawai a ce an yi watsi da karar da ta shigar amma kuma dukan abin da ta gabatar a gaban kotu babu hujjojin da za a iya bi a ce dogaro da su abin da aka ce an yi an yi tambayar da nake son yi kenan domin idan mutum ya shigar da kara kotu dole zai tanadi hujjojin da zai gabatar da zai nuna Uh, gaskiyarsa ko kuma abin da yake kokarin ya fahimtar da uh, al'umma a kai uh, sun gabatar da hujjoji ne amma ba su wadatar ba kenan kike nufi sun gabatar da hujjoji kan abin da ake cewa technicality mhm. amma a zahiri a kawo takardu misali a kawo faifan bidiyo da ya nuna an canja ah, sakamakon zaɓe a wata rumfar zaɓe ko kuma gashi asalin ƙurƙun da su suka samu da suka ce an yanke daga cikin nasu an ba wasu jam'iyyar apc babu waɗannan hujjojin waye da waye suka halarci wannan zama kuma yaya yanayin tsaro da kuma yadda al'amura suke gudana a cikin ah, birnin abuja ya kasance magance? Gaskiya an tsarara matakan tsaro, an rage dan zirga-zirga ba wai an toshe tituna ba ne, an rufe wasu titunan daga shalkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya zuwa bakin kotun tunda kotun ba nisa da inda shalkwatar rundunar eh, 'yan sanda take. Waɗanda kuma suka halarci zaman kotun a yau jigo a cikin su shine mataimakin shugaban kasa kashin Shattima mhm. akwai mai bawa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro Nuhu Ribadu akwai kuma shi shugaban ma'aikata Femi Bajadiya Mila akwai gwamnoni kamar yahaya bello ne ma da dai sauransu a bangaren apc a bangaren eh, labour party kuma akwai aisha yusufu akwai tsohon shugaban jam'iyyar labour da wasu jigajigai a cikin jam'iyyar a bangaren jam'iyyar pdp eh, kuma akwai su da magu wanda ke zama kamar wani babban jigo a cikin jam'iyyar a yanzu To abokiyar aiki Halima Abdulrauf kenan da take mana bayani a game da zaman kotun sauraron kararrakin zaɓe da aka yi yau a Abuja. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala da karashen labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya da ya afkawa wasu sassan ƙasashen girka da Turkiya da Bulgaria ya ƙaru zuwa sha ɗaya a yau Laraba. Bayan da kungiyoyin agaji a kasashen uku da ke makwabtaka da kasar suka sake gano wasu gawarwaki hudu. ambaliyar ruwa a wani sansani da ke arewa maso yammacin turkiya kusa da kan iyaka da bulgaria ta kashe mutane akalla hudu inda aka gano gawarwaki biyu a yau laraba tare da kwashe gidajen jama'a masu aikin ceto na ci gaba da neman mutane biyu da aka ce sun bata a sansanin wasu mutane biyu sun mutu a istanbul birni mafi girma a turkiya inda ruwan hadarin na jiya talata suka mamaye ɗaruruwan gidaje da wuraren aiki a unguwanni da dama tashar talabijin ta haiba turk ta kasar Turkiyya ta bayyana cewa waɗanda harin ya rutsa da su a istanbul wato hadarin ya rutsa da su a istanbul sun hada da wani ɗan ƙasar gini mai shekaru 32 da haihuwa da ya makale a cikin gidansa na ƙasa ambaliyar ruwan ta shafi gidaje da kasuwanni sama da 1,750 a birnin a cewar ofishin gwamnan istanbul mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta faɗa a yau laraba cewa amurka na son yin aiki tare da ƙasar indonesia wajen haɓaka kasuwanci da gina harkar samar da kayayyaki da suka hada da kayayyakin da ake bukata domin faɗaɗa makamashi mai tsafta yayin da ta fara tattaunawa da shugaba joko widodo a jakarta ana sa ran yarjejeniyar ciniki cikin yanci da indonesia ta gabatar wadda za ta ba da damar samar da kayayyaki masu muhimmanci da ake amfani da su wajen kera motoci masu aiki da lantarki domin cin gajiyar kudaden harajin amurka ita ce za ta ja hankalin tattaunawa a gefen babban taron asean da aka shirya a indonesiya a ƙarƙashin rattaba mata hannu dokar sauyin yanayi da dokokin makamashi mai tsafta da dokar rage hauhawar farashin kayayyaki gwamnatin biden ta ware dubban miliyoyin daloli a cikin kudaden haraji domin bunƙasa masana'antu da tallace-tallacen motoci masu aiki da lantarki gwamnatin waidodo ta shafe watanni tana matsawa washington don cimma yarjejeniya kan ma'adanai masu muhimmanci indonesiya tana da arzikin sinadarin nickel wanda shine mafi girma a duniya amma masana'antar haƙar ma'adanai ta ce ƙasar ta dogara ne kan zuba jari daga kamfanonin ƙasar china wanda ya taƙaita damar jakarta zuwa kasuwar amurka ziyarar harris ta zo ne a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula a yankin yayin da china ta fitar da taswirar yankin ta na shekara ta 2023 mai cike da cece kuce wanda ya janyo fushin india vietnam taiwan malaysia da kuma philippines. Murtala Faruk Sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu Nijar. Inda hukumomin jamhuriyar kasar suka bada sanarwar kama tufafin sojojin Burkina Faso a cikin motar wani sojan Faransa lokacin da yake kokarin shiga ofishin jakadancin Faransar a birnin Yamai. wannan al'amari na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin emmanuel macron ta yi watsi da bukatar ficewar jakadanta daga nijar a yayin da zanga-zangar adawa da zaman sojojin faransa a kasar ke gudana a wuni na shida a harabar sansanonin da ke birnin yamai wakilin muryar amurka solimu barma ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton a sanarwar da suka bayar ta kafar talabijin ta rtn mallakar gwamnati ne hukumomin jamhuriyar nijar suka ce a binciken da jami'an tsaro suka yi a wata mota dab da shigarta ofishin jakadancin faransa a wajejen karfe 7 da minti 30 na yammacin jiya talata an gano wasu kakin soja kimanin 16 masu tambarin rundunar sojojin burkina faso hade da takalman soja biyu motar da aka gano waɗannan kayayyaki na ɗauke ne da kayan ɗaki dangin gadaje da kwabobi mallakar wani sojan faransa da ya tashi daga gidan da yake haya da nufin tarewa a ofishin jakadancin faransa a cewar wannan sanarwa a ra'ayin shugaban kungiyar voix de san nasir saidu faruwar wannan al'amari a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin nijar da faransa manuniya ce da ke fayyace girman buƙatar tsaurara bincike kenan 'yan ƙasa su kiyaye jami'an tsaro su kiyaye shaida ce ta a ƙara binciken duk wani al'amari wanda ba a yarda da shi ba a ƙasanmu in ma na faransa in ma na wasu sauran ƙasashe makiya sai dai shugabar kungiyar abc ta masu fafutuka ta yanar gizo wato blogger madam samira sabu ta ce binciken da ta gudanar akan wannan batu na nunin sojan da ake magana a kansa ya yi aiki a ofishin jakadancin faransa a burkina faso a baya ni an sha turo min bidiyo don in samu in tura ta bisa ga rezo sosiyo to kun san ku muku aikin mu kakin kake tura abu bisa ga rezo sosiyo sai ka yi bincike to ni yi kiraye kiraye ni tambaya daga nan ka ce min mota ta atashe kin defense adjoint kin ambassade kin horon shi an ka kwatanta min kayan shi ne na deménagement da a burkina faso ya yi zama soja ne kuma an ka ce in soja suna exchange tsakanin su haka nan assistant de defense me ake sai a sa tuhahen garin da ka zo haka kuma akwai tarin ayoyin tambayar da ya zuwa yanzu ba za a iya ba da amsa a kansu ba in ji samira tuhahen ya maida su bai maida su ba kaka sun ka zamna ga hannun shi in mutum ya ƙara aikin shi ya kamata ya ba maida musu riguna ko in mutum in ya ƙara aikin riƙe kita da riguna sojawan burkina faso su su gayi ya ake yin da haraka a ranar 25 ga watan agustan da ya gabata ne gwamnatin rikon kwaryar nijar ta baiwa jakadan faransa sylvain ite wa'adan awoyi 48 ya fice daga kasar umarnin da gwamnatin macron ta yi watsi da shi mafari kenan jami'an tsaron nijar suka kaddamar da binciken motocin da ke shiga da fita a ofishin jakadancin faransa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 To sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma sai kaɗan daga cikin rayoyin da kuke aiko mana ta saƙon imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce Assalamu alaikum ya Hausa Allah ya sa ya jin aikin da ƙungiyar kwadago ta shiga ya zama sandiyar kawo wa talaka sauƙin rayuwa a Najeriya har ma da ƙasashe makwabta amin sun amin. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo Ungo Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyin Hausa hakika nuna halin kowan kula da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ke yi akan halin matsin rayuwa da al'ummar Najeriya ke ciki abin takaici ne. Muna kira da babban murya ga gwamnati ta yi abin da ya kamata don magance lamarin domin a gaskiya al'umma suna cikin halin ha'ula'i. Sako daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rajau da aishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam baba na Alhaji Nukiyawa Cakal tare da Aisha Lawan Bini Hambali MK Dan Silba Sokoto suka ce masu kuɗin Najeriya don girman Allah da manzansa ku taimaka mu talakan Najeriya ko sun samu sa'idar rayuwa. domin wallahi Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan talakawan da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa sannan kuma duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi ta inda bai zata ba sako daga isa gurgu mai magani sabon layi da muhammad ahmad usman tungan makeri da alhaji mukutar mai shago da wakin basa birnin gwari suka ce muna kira ga gwamnatin bola ahmad tinubu ta yi gaggawa maida tallafin man fetur da ta cire domin a watanni uku da hawan gwamnatin mun talauce da shiga halin kakanikaye a najeriya musamman a nan arewacin najeriya allah ya mana mawafuka Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce, batun raba tallafin rage radadin cire tallafin man fetur a karamar hukumar mu ta Rijofa akwai kura domin dai ja na faɗowa kawai sai mu ga ja ya dauke. To an gaida Muhammad Hafiz Baballe wannan ne kuma ya kai mu ga mu na karshe labarai a takaice. To a takaice Aisha yau laraba ne kotun ɗaukaka kararrakin zaɓe a Najeriya take yanke hukunci kan ko nasarar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaɓen watan Fabrairu ta halatta. wani muhimmin hukunci da aka daɗe ana jira wanda kuma ake ganin zai jefa kasar a cikin ko kuma yana ya jefa kasar cikin wani taraddudi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa ba wata ziyarar da ba a sanar ba wadda ita ce ziyara ta hudu a ukraine tun sa'ad da rasha ta kai mata mamaya a watan fabrairun shekara ta 2022 a halin da ake ciki kuma a ukraine din akalla mutane goma sha shida suka mutu wasu da dama suka jikkata bayan da rasha ta yi lugudan wuta kan wasu wata kasuwa a birnin da ke gabashin ukraine din adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya da ya afkawa wasu sassan girka da turkiya bangaren yau ya karu zuwa goma sha ɗaya. masu raro da haka ne kuma muka kawo karshen wannan shiri namu na yanzu amma idan allah ya kai mu zuwa can an jima da daren ku wato misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin murtala faruk sanyi da ya tayar ni gabatar da shirin da julie ladders gresham da wata ta shirya kuma ta bada umarni sai injiniya mu mr peter ni aisha mu'azu nake muku fatar mu lafiya